Allah ya kara sarki lafiya Allah ya kara lafiya lafiya kwana yau mu shigo ne gidan majalisa akwa mai girma gamna alhaji abba kabir yusuf martaba ba ya sarki lafiya za a iya tunawa cewa mai girma gamna ya zaga kafatanin jihar kano ya yi wa mutane alkawari cewa in aka zaɓe shi insha allahu zai gyara hakan ilimi a jihar kano kuma mutanen jihar kano sun zaɓe shi kuma allah ya yi ya shiga gidan gwamnati ya zauna ya fara yi lokacin da muke zagayawa muna kamfen kuma taɓa tunanin cewar lalacewar da muka samu a ilimi ta kai abin da muke yi ba ma'ana abin da muka je muka samu ya wuce tunaninmu ya wuce hankalinmu muna da makarantu kusan da dubu goma ta kan muna da ɗalibai kusan miliyan biyar da dubu ɗari uku amma Allah ya sarki don su rushe wannan gwamnatin a cikin wannan ɗaliban miliyan biyar da dubu ɗari uku miliyan hudu da dubu ɗari biyar a ƙasar su zaune ba ku jira zama Allah ya sarki akwai makarantu masu ɗalibai dubu shida dubu biyar amma babu kera baya hamsin a ciki Allah ya sarki akwai makarantu masu ɗalibai dubu biyu dubu uku dubu biyar amma babu banɗaki kwaya ɗaya ce Allah ya tafi sarki akwai makarantu a Kano ta Arewa sama da guda ɗari hudu masu malami ne ke kiwa cikin su. Laifin sarki akwai makarantun kwana da suke da ɗakunan kwana da ba wundo ba ga a cikin su. Haka ɗalibai suke kwana a ciki. Allah ya tauri sarki dukkan abin da mutum zai iya tunani na lalacewar ilimi mun zo mun same shi a jihar Kano an bar ilimi ya lalace. Allah ya tauri sarki makarantun kwana ta kai yanayin da ana ba da abinci sau ɗaya Allah ya sarki mun samu cewar an samu mutanen da su yi ko karatun firamare ba an ba su takarda suna koyarwa a jihar Kano Allah ya sarki mun samu lalacewa makarantar 'yan mata mai ɗalibai dubu biyu da ɗari bakwai ta koma yanzu ba mu ɗalibai saba'in a ciki an rufe makarantu saboda guda saba'in amma an rufe ne kawai saboda dalilin cewa ba da wanda ba laifin sarki Allah ya tafi sarki akwai makaranta kusa da kai nan ta Garoko Science wajen suna ta shura ta yan mata wajen fitar da ɗalibai Allah ya sarki an rufe wannan makaranta daga kwana yanzu wannan shekarar ɗaliba ɗaya ce ko za ta zauna makarantar a jarabar makarantar gaban sakandare Allah ya tabbata sai abubuwan su tabarbare ƙwarai da suke. duk da gwamna ya ware kashi ashirin da tara da dubu tara da bakwai bisa ɗari na total kasan kuɗi wannan koyi na ya ɗauki gabare da gyare-gyare da gwamna yana ta yin abuwa sai ga cewa bari ya ƙara yawan hoɓasa ɗin Allah ta tabbata kina mai alfahar sanar da kai cewa gwamnan jihar Kano injiniya gaba Yusuf zai kaddamar da shi ake cewa silver emergency a kan irin kishi ranar shi daga wata mai zuwa izinin kano wannan shiri zai yi shi na tinkarar ilimi ga dangata don ganin cewa an gyara ilimin yaranmu an ba ilimin yaranmu da ya dace an yi dukkan abin da za a yi domin taimaka ilimin wannan ya sa mai girma gamna ya koma ya yi karatun baya ya ga cewa wai da ya ake yi ne yara su je makaranta yadda ake yi da yara su je makaranta ana biya ta kan masu unguwanni ta kan dagatai ta kan hakimai ala sarki da sahalewar mai martaba sarki wannan shi ne tsarin da aka dawo ake so a yanzu za mu sa tsari na gaya wa mutane su sa yaran su a makaranta wanda mai martaba sarki ta ɗaga cikin mutane da mai girma gwamna ya kamata shi na jiha da za ku zo kowane masautarsa ya sa hakimai su je lokacin gabanin su su kaddamar da kwamitoci a kaddamar a mazaɓu a kaddamar a unguwanni cewa dukkan mai unguwa da ya fi kowane mai unguwa tura yara makaranta daga ya kisa mai girma gana zai ba shi kyauta ta musamman dukkan daga ci da ya fi kowane daga ci tura yara na musamman makarantarsa shi ma za a yi kyauta ta musamman haka dukkan hakimi da ya fi kowane hakimi kokarin tura yara makaranta masautarsa shi ma za a bashi turakar zama haka dukkan mai matuwa sarkin da aka samu shi ne yankin tsaye yi gaba yin shura wajen komawa yara makarantu mai girma gauna zai karrama shi karrama ta musamman wannan abun zabi ne saboda gyara sunan Kano wannan abun zabi ne saboda tauban yayanmu saboda ya zama tauki sarki abin da yake faruwa shi ne dukkan kungiyoyin duniya daga UNESCO FCDO UNICEF duk wata kungiya ta duniya abin da ta faruwa shi ne a Najeriya a jihar Kano ne aka fi kin tura yara makaranta da ko jihar Najeriya wannan labarin wannan out of school din da ake biya mana yana bata mana rai kuma bai kamata a ce Kano a